Nigerian Air Force has acquired another brand new MI-171E e multi-role helicopter. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke jawabi yayin kaddamar da wasu jiragen yaƙi guda biyu wato MI-171E e, irin wanda ake amfani da shi a fannoni daban-daban a fagen daga da kuma kalin wani jirgin yaƙin wato L-39ZA waɗanda ya ce za su tunkari matsalolin tsaro a shiyar arewa maso gabas da arewa maso yamma a halin da ake ciki in ji sadiq abubakar tuni jiragen sojojin saman najeriya sun shafe awa dubu talatin da bakwai a sama a fafatawar da suke yi a arewa maso gabashin najeriya baya ga sabbin jiragen yakin akwai kuma ƙarin wasu jiragen yakin da a da ba sa aiki kimanin guda ashirin da uku amma yanzu duk an gyara su nan cikin gida kuma suna can suna ta fama a dai shekara ta 2015 kashi 35 ne na jiragen yakin najeriya ke iya tashi amma a halin yanzu kimanin kashi 85 ne ke lulawa duba da irin wannan ci gaba da aka samu to koyaushe ne ake sa ran kawo ƙarshen 'yan ta'addan boko haram da 'yan bindiga daɗi a arewacin najeriya Tambayar kenan da na yi wa ministan tsaron Najeriya, Major General Bashir Salihi Magashi. Ai maganar tsaro mun sha gaya muku cewa in Allah ya yarda sojojin Najeriya sun fi karfin 'yan ta'adda ƙasar nan abinda kurin mu da eh, shi wanda yake Allah ne kurin ya sani lokacin da zamu gama na yaƙi amma duk wani shiri da mu don mu yaƙi kowa ba ma boko haram ba da sauransu kowa in the defense of this nation a shirye muke mai wa'annan abubuwa Win komanda Musa Isa Salmanu ɗaya ne daga cikin tsaffin hafsoshi na sojin saman Najeriya. Mun san shi yakin sunkuru ba iya cewa ga rana a sami lokaci amma za a iya cewa ga lokacin da zai kai cewa mun dakuce kaifin wayannan abubuwan ya zama cewa al'amura sun tafi yadda ake bukata don ba haka ba zai zama cewa kowa da yana nan ne babu target wato babu wani bai kamata ya yi ba ko kuma ya wani hoɓɓasa ko kuma ya sa wani abu yan najeriya suna son su ji sanda za a ce to kamun lokaci kaza wannan ta'asan da ake fama da shi zai ragu zai zama cewa mutane sun koma yadda za su iya walwala yadda za su san cewa kuɗin da gwamnati ta kashe a wurin siyan wa'ina abubuwan kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.